This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murai Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da mura arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a kam ko kuma sashin hausa da kam. jama'a masu sauraron masu salamu alaikum yanzu ma tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gaba da shirin a wannan hantsi. a halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke ibadan wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu za mu kawo muku wannan rahoto bayan labaran duniya ibrahim alfa ahmed na tafe da shirin ciki da gaskiya sannan mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu 'yan ƙasar Tanzania a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a jiya Talata bayan da aka yi wa tawagar sintirinsu kwantan ɓauna a wani yankin da sojojin gwamnati ke fafatawa da 'yan tawayen Uganda a cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar. An kai hari ma sojojin tabbatar da zaman lafiyar ne a ƙauyen Kikiki. mai tazarar kilomita 50 arewa da garin Beni da ke lardin Kibu na arewa a cewar mai magana da yawon hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai suna Felix Basi. Tun a farkon shekarar bara sojojin Congo suka kaddamar da yakin da suke wa lakabi da Sukola a kan 'yan tawayen na adf masu tsatsauran ra'ayin islama waɗanda ake zargi da kashe ƙauyawa wajen 300 daura da bene ɗin tsakanin watan oktoba da disamba gabashin congo inda tashin hankalin shekara ta 1988 zuwa 2003 ya yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane na ci gaba da fama da ɗimbin ƙungiyoyin mayaka waɗanda ke addabar mutanen yankin suke kuma wawushe ɗimbin albarkatun gwalagulai da tagulla da zinaren da ke yankin fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukuncin kan ko kungiyar isis ce ko ba ita ba ce ta kai harin ranar lahadi a jihar texas ta kudu maso yammacin amurka inda wasu ke zanen barkwancin abin da suke kira annabi muhammad wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin kai hari a gidan rediyon ta jiya talata ta yaya ta haka ta ce biyu daga cikin askarawan daular ta ne suka kai hari a galan da ke wajen birnin dallas ta ce wannan ne harinta na farko a amurka kuma wai kaɗan aka gani mai magana da yawun fadar white house josh Arnes, ya ce gwamnatin obama na kaffa kaffa wajen shaidar cewa aikin isis ne suka shigo amurka yan sanda sun ce yan bindigar su ne elton simpson da nadir sufi mutane biyun sun buɗe wuta a harabar wurin taron suka raunata wani mai gadi kafin 'yan sanda suka bindige su har lahira musulmi dai na ɗaukar duk wata hanyar siffanta annabi muhammad a zaman wani babban sabo to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai wata ziyara ta tarihi a somalia jiya talata inda ya zama babban jami'in diplomasiyar amurka na farko da ya kai ziyara a wannan ƙasa da yaƙi ya ɗaiɗaita wakilin muryar amurka da ke cikin tawargar kerry pam dickens ya ba da rahoton cewa sakataren ya shafe sa'o'i kimanin uku da rabi a filin jirgin saman mogadishu inda ya gana da shugaba hassan sheikh mahmud da firaminista da kuma sauran jami'ai ministan harkokin wajen somaliya abdulsalam hadley umar ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wannan ziyarar ta nuna cewa an samu ci gaba a somaliya kuma lokaci ya yi na harkokin kasuwanci da ƙasar ya ce a tattaunawarsu da keri ta fi mai da hankali ne a kan batun karfafa gwamnatin somaliya da kuma yiwuwar sake buɗe ofishin jakadancin amurka a babban birnin ƙasar shugaban amurka barack obama ya gabatar da sunan janar joseph danford na hukumar sojin ruwan amurka a matsayin hafsan hafsoshi na gaba don mai gurbin janar martin dempsey daga rundunar sojin kasan amurka yanzu haka dai danford shine kwamanda na sojojin ruwa matsayin da bai wuce bara aka bashi wannan mukami ba danford dan shekaru 59 da haihuwa ya taɓa zama kwamandan gamayyar sojojin amurka na ƙasa da ƙasa a afghanistan daga shekara ta 2013 zuwa 2014 inda ke kula da janyewar sojojin amurka da kuma mika ayyukan tsaro ga sojojin afghanistan ya kuma taɓa jagorantar wani rukunin sojin ruwa yayin mamayar iraki da amurka ta yi a 2003 inda har ya samu lakabin fatin joe Ƙungiyar Tarayyar Turai ta bayyana ƙwarin gwiwar cewa da ƙasar Girka da masu bin ta bashi za su ɗau matakin ganin ƙasar ba ta samu matsalar kuɗi ba kuma ta ci gaba da kasancewa cikin jerin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin euro. Babban jami'in kuɗi na ƙungiyar ta Tarayyar Turai EU Mr. Pierre Moscovici ya gana da ministan kuɗin Girka Yini Varoufakis a birnin Brussels a jiya Talata. a daidai lokacin da wa'adin 11 ga watan mayu da aka ɗebe ma hukumomin girka da ke birnin athens su biya hukumar lamuni ta duniya imf ke ƙara karatuwa to amma kuma ministan kudin jamus wolfgang kishigwel ya ce yana da shakka yana wato yana shakkar za a iya warware wannan matsala cikin lokaci masu bin girka bashi na ƙasa da ƙasa sun buƙaci da gwamnatin ta girka ta aiwatar da wasu sauye-sauyen tattalin arziki da na kasafin kuɗi saboda su sakar mata ragowar dala biliyan 7.7 da aka ware don agaza mata labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na muryar amurka samadala da akwai alamun matsalar karancin mai da mazauna Abuja da wasu sassan Najeriya suke fuskanta ya kai har can badin fadar jihar Oyo kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana. a halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke ibadan wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu kamar yadda wasu da tarar a wani gidan man suka shaida mini is not good. Ya ce idan bai sami man fetur ba, ba abin da zai yi. Don haka ya yi kwanaki biyu a gidan man. Wannan abin baya da kyau. move about is very very difficult. To get through now is not an easy task. Shi ko wannan da na iske yana gumi a kofar wani gidan man ya ce yin tafiya yana da wuya samun man fetur ba abu ne mai sauki ba. I don't understand this country. You have something and they suffer for that thing we have. Wannan bawan Allah da ya bata fuska saboda rashin samun man fetur don zubawa motarsa ya ce shi kam bai fahimci wannan ƙasa ba. Muna da abu kuma muna shan wahala ga abin da muke da shi. Shi ko wani mai hayar babur ya ce a halin yanzu yana jin yunwa saboda ana sayar da litar man fetur akan naira ɗari da naira ɗari A wai ko jiran tsawanin su ya mutu. 70, some places it will be 200. I don't know for how long this thing is going to end. The masses are suffering. I actually want the federal government to look. Wannan mutum ya faɗi cewa suna sayan litan man fetur akan naira 250 da naira 270. Wasu masu man ma suna cewa sai naira 400. Ban san lokacin da wannan lamarin zai kawo ƙarshe ba. Talakawa na wahala. Don haka ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi wannan lamarin ta yadda komai zai daidaita. Wannan ƙarancin man fetur dai da ake fama da shi a birnin Ibadan da wasu sassan kudu maso yammacin Najeriya ya yi sanadin tashin farashin kayayyaki daga ƙarin kuɗin sufuri Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka dan Rasulillahi. Dan Allah dan Rasulillahi. A ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun ga mayawo ɗan gaba. Arewa domin gama yawo amina baban sali a ɓangaren eh, mayan fetur wallahi ba mu da fetur mu yan arewa din gama yawo a yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 a san mun bai cike nan can sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce black market zo mu ce a matata ne shin waya yake zaki So, well, Ibrahim Alfa Ame yana tafe da maimacin shirin ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi, kamin nan sai a shakata da wannan waka ta sarkin Fulanin Gombe. bawa. To aka ce a sha ruwa a koma aiki karfe uku ne da kusan minti goma sha hudu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimata shirin ciki da gaskiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49 da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasan nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba. wato matsalar ita ce wannan hukuma ta riga ta fi karfin kowa sai wani da wani ake kaiwa saboda tsabar an san nan ne ake almunda hana dukiyar wannan kasa. To jama'a ma sauraron mu barkamu da saduwa da ku. A yau za mu jingina batun kudaden maniyyata da ake takaddamar su a jihar Neja mu sake juyawa ga batun dubban miliyoyin daloli na man fetur da ake zargin sun bata a Najeriya a hannun kamfanin mai NNPC. Batun waɗannan kudade na ɗaya daga cikin muhimman batutu wanda wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsu musamman a bayan rahoton kwamitin Huribadu da kuma fallasar da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya mai martaba Alhaji Sunusi Lamido Sunusi ya yi kan salwancewar wasu kuɗaɗe masu ɗan karen yawa a hannun kamfanin na NNPC. Da alamu wannan magana dai bata mutu ba, domin kuwa shi kansa shugaba mai barin gado, Goodluck Jonathan, ya sa an fitar da sakamakon binciken da suka gudanar sannan wasu manyan jami'ai a bankin duniya ma sun ce tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya binciki kamfanin mai na nnpc sosai idan har ana son magance zarmiya da cin hanci a najeriya ma sauraro bari mu mayar da ku baya zuwa ga lokacin da mai martaba sanusi lamida sanusi ya fara fallasa bacewar waɗannan kuɗaɗen mu kawo muku shirin da muka yi kan wannan shirin da za ku ji ɗin wanda zai faro daga batun wasiƙar mai martaba sanusi zuwa ga shugaba jonathan mun fara gabatar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu na shekarar da ta shige wato 2014. Tun watanni da dama da suka shige, shi gwamna na babban bankin Najeriya ya aika wannan wasiƙa fadar shugaban ƙasa. To amma shiru babu wanda ya ce wani abu, babu kuma wanda ya yi wani abu. Daga bisani, shi ma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi magana kan waɗannan kuɗaɗe a cikin wasiƙar da ya aikewa da shugaba Goodluck Jonathan, wasiƙar da har aka buga ta cikin jaridu. Wannan nema ya harzika shugaba Jonathan har ya nemi da shi Sunusi ya yi murabus daga kan kujerarsa. Daga bisani su ma gwamnonin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnoni Rotimi Amechi sun buƙaci da a gudanar da bincike kan waɗannan kuɗaɗe. Wannan kenan Kafin mu shiga cikin dambarwa kan wannan kuɗin, bari mu azahara sashi a kan yadda aka yi har shi wannan kamfani na NNPC ya kasance yana iko akan irin wannan dukiya ta ƙasa shi kaɗansa. Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alkaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kuɗin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki akwai shingaye akwai hanyo da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kuɗaɗe kafin masu shigo sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin najeriya nnpc ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man to tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai dillalai ɗin nan ba 'yan najeriya ba ne ba kuma a najeriya suke ba ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a Najeriya ba illa iyaka a kasashen da suka shahara kamar Switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa gaba wajen dillancin man Najeriya da shi mai saya idan mai saya kuma ya saya man daga wajen Najeriya ko daga dillalan da suke sai da man Najeriya ba kai tsaye zai biya Najeriya ba sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su su ba wa Najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man ɗaya kenan. Na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a Najeriya ɗin. Dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku. Ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man. Kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida. Sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi. tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a wa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki kuma idan aka kai man nan aka saida shi ba kai tsaye ne kudin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya wanda shi kuma daga nan zai aika wa Central Bank wato babban bankin kasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu to a wannan tsakanin ake salwantar da kudade saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda sa'an nan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamisho daga cikin man da aka sayar. Malam Ahmad Yarima Misau tsohon ɗan jarida. Malam Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin domin ba yau aka fara ba. wa'annan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah to wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yarda da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba to abin da zai ba da sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun faru a baya to wannan yawansa da za a ce dala biliyan arba'in da tara da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasan nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba to kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin a mu raba ne to Allah ya bashi karfin imani da tsoron su da ubangiji shi ya fito da abin nan kurukuru da duniya ta ji kuma abin zai baka sha'awa shi ne maimakon shugaban ƙasa da yake shine alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashinsa maimakon i gode i murna i gaya zai i matsa i karɓo nawa kuma shi yake so i rabu da shi to kaga irin wannan ita ce babban masifar da take ƙalubalantar kowane ɗan najeriya in dai yana da imanin shi ɗan najeriya ne na halal duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane saboda aka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan da duk irin tarihin za mu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa kuma ya zami magance su. To wai ta ya aka yi kuma a wani dalili ya sa Abdulkarim Ɗayyabu yake ganin wannan takarda da tun farko aka rubuta ta mai shugaban ƙasa ta kasance ta fito bainar jama'a. Ah, to ai kamar yadda ya kasance shi ya aika masa watanni baya amma bai kore ba. To kuma ina tunanin ka masa bisi da kulli. Imai da ita aka buga ko kuma aka sanya da aka abuga abin da ke damu shugaban kasa ba wai an fito da ita fili ba ne. ya aka yi obasanjo ya san da ita shi ne abin da yake ta a kai ike zargin sunusi lami da sunusi cewa ya yi likin ɗin wannan takarda ga tsohon shugaban ƙasa obasanjo to abin da shi shugaban ƙasa ne yanzu mai ci jonathan bai iya tunawa ba shine obasanjo general ne na soja kuma ya yi mulkin soja na tsawon shekaru uku ko fiye kuma ya zo ya yi mulkin farar hula shekara takwas kuma shekara takwas nan gaba ɗaya ministan ko kuma ministare na mai ma'aikatar mai gaba ɗaya shine ministanta ba wanda ɗora shi ke kula da wannan babbar magana mu koma ga shi kamfanin man na nnpc yanzu ashe akwai kamfani ko kuma hukuma kwaya ɗaya tech a najeriya da ke iya tattarawa da kuma sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe haka kuma wanda yake da ƙarfi da iko fiye da yadda jama'a suka zata ga Ahmed mai sau. Wato matsalar ita ce wannan hukuma ta riga ta fi ƙarfin kowa sai wani da wani ake kaiwa. Akan sa aƙidoji da ra'ayoyi ba kurin na siyasa ba ta kai ma da na addini wani lokaci a wannan ƙasa kafin ka samu aiki da ya taka kara ya karya a wannan hukuma saboda tsabar an san nan ne ake almundahanar dukiyar wannan ƙasa. kuma mutanen najeriya daga nan ake yaudarar su ake cutar da su kuma waɗanda aka ba su su wakilci jama'a amanar su kula da waɗannan hukumomi su ma ba sa iya yin komai dalili shine harkar son zuciya ce ta riga ta yi kauri ta yi karfi a harkokin wannan ƙasa To a yanzu dai in ban da kuka da kira-kirayen da gwamna Rotimi a Amechi na jihar Rivers yake kan a bisawun wannan kuɗin kusan maganar nan kamar ire-irenta a can baya ita ma tana neman ta mutu to amma shin wannan batun zai iya mutuwa kuwa a biyo mu a shiri na gaba. a kasance tare da mu ranar litinin domin jin wani sabon shirya tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc masu aro muna neman aikin gafara ba za mu samu damar gabatar da sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi cikin wannan mako ba yanzu sai a dakaci filin ra'ayi daga bakin mai shi mulkin ƙasar da ba wai mulki ba ne na gargajiya lauren babbo da shugaba jonathan da marigayi muhammad gardafi ya kamata su zama darasi gare ka don haka ka yadda kwallon mu ta huta assalamu alaikum sashen hausa na boa mai magana ismail ahmad yalwa daga ingurun jihar yoban najeriya don allah ina son boa ku isar da na zuwa ga gwamnanmu na jihar yobe ibrahim gidan ya kokarin gyara mana magudanan ruwa a karamar hukuma ingiri da ke jihar yobe domin shekara ɗaya yau shekara hudu har yanzu ba mu ga gwamnati ta ɗan mashaki na gyara mana wannan magudanan ruwan ba don allah gwamnatin jihar yobe ta yi ƙoƙarin gyara mana wannan mummunan ruwa domin muna yawan yin gudun hijira muna barin gidajenmu sai bayan damuna mu dawo assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na isa kwamfi a tsara rasha gari jihar sokoto mazaunin unguwar idera lagos da allah yana son ku ba ni dama in bayyana a ra'ayina game da matakin da wasu 'yan majalisu suka fara ɗauka cewa za su rage kuɗin da ake ba su a majalisa a hakika wannan idan har suka yi shi gaskiya mu a ganin mu kama an samu ci gaba ne da izinin lahi idan har aka yi shi insha Allahu kudaden da ake yau kashewa a majalisa ya akan zai rage mana irin radadin da muke fama da shi na talauci insha Allahu idan gwamnati za ta yi amfani da waɗannan kuɗin da aka rage wajen gudanar da ayyuka ce gaban talakawa da kuma sauransu da ba so ka dama ma hatta wasu ƙungiyoyi da ake ta zuba mu kuɗi babu gaira babu dalili ya kamata ma a rarrage su sosai ɗari bisa ɗari na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana wa agents industry daga gombe wannan kira da dan majalisar dattawa zababbe dinu malai na goyi bayan sadari bisa dari kasancewar majalisar bana ta kunshi mutane ne masu tausayin talakawa irin su kwamla shehu sani wanda ire-iren su ne suka cika majalisar ainihin kurayen duk an yi waje da su muna musu addu'a Allah taimake su Allah tabbatar da wannan aniya nasu ku huta lafiya mai magana wa agency district daga gombe Masu tsaro ga tashin kanin labarai kafin mu yi sallama. To sahabo an kashe wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu 'yan ƙasar Tanzania a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo a jiya talata bayan da aka yi wa tawagar sintirinsu kwantan ɓauna. fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar is ce ko ba ita ba ce ta kai harin ranar lahadi a jihar texas ta kudu maso yammacin amurka inda wasu ke zanen barkwanci kan abin da suka kira annabu muhammad To a gaishe ka masu haro da aka Allah kamun karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa. kamun mu sallama da ku muna taya malam kabiru ismaila ba ta ka zariyar murnar samun ƙarin ƙya mace da za a raɗa wa suna ranar juma'a takwas ga watan nan idan allah ya kai mu allah ya raya ya sa ta kasance bai wasa mai tsoron allah da tausayin iyaye da jama'a baki daya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da kuma cuba hero diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya charles house da ya riga masa a nan ne sahabu imam zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.